Fitowa Sura tara Annoba a kan dabbobi Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ka je wurin Fir'auna ka ce masa, Ga abin da Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya ce, Ka bar mutanena su tafi domin su yi mini sujada, in ka ƙi ka bar su su tafi, kana ta riƙonsu, hannun Ubangiji zai kawo muguwar annoba a kan dabbobinka a gona, a kan dawakanka, da jakuna da raƙuma, da kuma a kan shanunka, da tumaki da awaki, amma Ubangiji zai raba tsakanin dabbobin Isra'ila da na Masar, saboda kada wata dabbar Isra'ilawa ta mutu. Sai Ubangiji ya sa lokaci ya ce, Gobe, Ubangiji zai yi wannan. a ƙasar, kashegari Ubangiji ya yi haka, dukan dabbobin Masarawa suka mutu, amma babu dabba guda ta Isra'ilawan da ta mutu, Fir'auna ya aika mutane su bincika, sai suka tarar babu dabba guda ta Isra'ilawan da ta mutu, duk da haka zuciyar Fir'auna ta taurare, bai kuwa bar mutanen su tafi ba. Annobar marurai Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Ɗibi tokar matoya cike da tafin hannuwanku, Musa kuwa zai watsa tokar sama a gaban Fir'auna, za tă zama ƙura bisa dukan ƙasar Masar, sai marurai masu zafi su fito bisa mutane da dabbobi a dukan ƙasar. Sai suka ɗibi tokar matoya, suka tsaya a gaban Fir'auna, Musa ya watsa ta a iska, sai marurai masu zafi suka fito bisa mutane da dabbobi, bokaye suka kasa tsayawa a gaban Musa saboda maruran da suke bisansu da a kan dukan Masarawa, amma Ubangiji ya taurare zuciyar Fir'auna, bai kuwa saurari Musa da Haruna ba, kamar yadda Ubangiji ya riga ya ce wa Musa, Annobar ƙanƙara Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Tashi da sassafe, ka sadu da Fir'auna, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya ce, Ka bar na su tafi don su yi mini sujada, ko kuwa a wannan lokaci zan aika da cikakkiyar annoba mai ƙarfi a kanka da a kan fadawanka da mutanenka, domin ka san cewa ba kama da ni a dukan duniya, gama da ni kaina na miƙa hannuna na buge ka da jama'arka da annoba, ai, da an hallaka ku a duniya ƙaƙaf, amma na bar ka ka rayu domin in nuna maka ikona, domin kuma sunana ya zama abin darajantawa. a dukan duniya, har yanzu kana gaba da mutanena, ba ka kuma bar su su tafi ba, saboda haka, gobe haka, zan sa a yi ƙanƙara mai tsananin gaske, irin wadda Masar ba ta taɓa gani ba tun kahuwarta, har ya zuwa yanzu, yanzu ka ba da umarni a dawo da shanunku da kuma komai da kuke da shi. wanda yake a gona zuwa gida, gama ƙanƙarar za tă kashe kowane mutum ko dabba wadda take a gona wadda ba a kawo cikin gida ba sa'ad da ta fāɗo. Waɗansu daga cikin dattawan Fir'auna suka cika da tsoro saboda abin da Ubangiji ya faɗa, nan da nan suka shigo da dabbobinsu da bayinsu da sauri. daga gona zuwa cikin gida, amma waɗanda ba su kula da maganar Ubangiji ba, suka bar bayinsu da dabbobi a gona. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka sama don a yi ƙanƙara a bisa dukan Masar, a bisa mutane da dabbobi, da bisa dukan abubuwan da suke girma a gonakin Masar. Da Musa ya miƙa sandansa sama, Sai Ubangiji ya aiko da tsawa da ƙanƙara, da walƙiya har ƙasa, ta haka Ubangiji ya yi ruwan ƙanƙara a bisa ƙasar Masar, ƙanƙara ta fāɗo, walƙiya kuma tana ta walƙawa, wannan ce ƙanƙara mafi munin da aka taɓa yi a dukan ƙasar Masar, tun tarihin kahuwarta na zaman al'umma, ko'ina a Masar. ƙanƙara ta bugi duk abin da yake a gonaki, mutane da dabbobi, ta bugi duk ganyaye da suke a gonaki, ta kuma ragargaza kowane itace, wuri guda kaɗai da ba a yi ruwan ƙanƙara ba shi ne yankin Goshen, inda Isra'ilawa suke, sai Fir'auna ya aika a kira Musa da Haruna, ya ce musu, A wannan karo na yi zunubi; Ubangiji shi ne da gaskiya, ni da mutane muke da kuskure; ku roƙi Ubangiji Ya tsai da tsawar da ƙanƙarar, ni kuwa na yi alkawari zan bar ku ku tafi, ba za ku ƙara tsayawa a nan ba. Musa ya amsa, To, da kyau, da zarar na fita daga birnin. Zan yi addu'a ga Ubangiji, tsawar za tă tsaya, ƙanƙarar kuma za tă daina, don ku sani cewa duniya ta Ubangiji ce, amma na san cewa kai da fadawanka har wa yau ba ku ji tsoron Ubangiji Allah ba tukuna, Rama da sha'ir suka lalace, gama sha'ir ya riga ya nuna, Rama kuwa tana fid da kai. Alkama da gero kam, ba a hallaka su ba, gama lokacin nunansu bai yi ba tukuna, sai Musa ya tashi daga gaban Fir'auna, ya fita daga birni, da ya miƙa hannuwansa ta wajen Ubangiji, sai tsawa da ƙanƙara suka tsaya, kwararowar ruwa kuma ta ɗauke, da Fir'auna ya ga cewa ruwa da ƙanƙara da tsawa sun daina. sai ya sāke yin zunubi, shi da fadawansa suka taurare zukatansu, ta haka zuciyar Fir'auna ta taurare, bai kuwa bar Isra'ilawa suka tafi ba, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa ta wurin Musa.